ta hanyar bincike da kuma nazari da kuma wato ƙarin ilimi ga malamanmu ta yadda muke amfanar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da mu da su da ku ya tara mu a cikin ladan da wanda ya isar da saƙon da wanda ya ji da wanda ya isar kai har da wanda ya aikata amin sun amin matsala ce za mu iya kiranta ta ƙurajen fuska ɗaya kenan ko pimples biyu kenan ko gishirin fuska gishirin fuska ko kuma mutumin da ta yi koko mace da ta yi amfani da wasu mayamayai musamman na ƙara haske sai ya zamanto ta yi amfani da man bai karɓe ta ba sai ya sa fuskata ta ta zama kokuru kokuru kokuru eh wajen neman ƙiba aka nemo rama wata kuma idan ta yi amfani da waɗannan mayuka za ta haifar musu da wasu irin ƙuraje kamar ana jan zare duk inda ta sosa kamar an mata bulala sai ya zama to ga ta da asalin farinta da Allah ya mata ta je neman wani farin sai ya zama to ita ba farar ba ba baka ba ba warkar tarwada ba sai fuskar ta wani iri ko kuma rana mutumin da ya yi wata tafiya wanda yanayin ƙasar shi da inda ya je ba ɗaya ba ne to wasu za ga sun dawo da fuskar ta yi baƙi ko kuma ta yi me ake kira shi gishiri gishiri da irin hancin nan da nan za ga duk gishiri gishiri haka to wannan haɗin aka yi shi zai taimaka matuƙa gaya ga kuma su matan da iyayen dangin nono masu su ƙara wato hasken jiki ta ɓangaren magani nagartacce amma fa a sani duk yadda za ka yi wannan haɗin ka tabbatar akwai ɗaya daga cikin abubuwan da muka lissafa ya faru da kai ko ya faru da ki wani haɗin mace za ta yi namiji zai yi sai dai idan ka ɗauke shi ka ce za ka ci gaba da amfani da shi domin ka ga ya gyara maka skin ɗinka to za a dawo gidan jiya abin da ake gudu a waɗannan mayamayan in kuka sake to zai faru shi ana kau da duk wani datti ne na fuska duk wani dattin fuska za ki kau da shi ga wanda suka yi wannan bilicin ɗin sai ya zama to nan ya yi baƙi-baƙi nan ya yi baƙi duk wata gaba ta yi baƙi to za ki yi amfani da wani haɗin ki goge ki rika goga in Allah da wannan baƙin zai tafi kuma gurin zai dawo asalin yadda yake haɗi ne mai mahimmanci mai kyau ga yadda za a yi amfani da shi kun san colgate yana na ana wanki ana, wankin baki da shi makilin ne bari nuna muku wannan shi ne colgate to shi za a samu shi ne ainihin kayan haɗin idan aka samu wannan colgate za a samu a matsa shi kamar yadda ake matsa wato makilin a jikin brush ya ɗan yi yawa to haka za a matsa shi a cikin wani abin da ka samu ko ko roba ko wani abu dai wanda za a iya damawa ɗaya kenan sai a samu lemun tsami lemun tsami ƙanana sai a yanka sai a matsi. rabi ya isa in dai iya fuska ne ba da hannuwa ba in dai iya shacin fuska ne to wannan rabin lemun tsamin da kika matsa ko ka matsa a cikin wannan colgate din ya isa sai a dama shi a dama shi a dama shi so ana so ka dan samu ruwan ɗumi ko ki samu ruwan ɗumi cokali ɗaya babba sai ki haɗa a cikin wannan colgate da wannan ruwan lemun tsami sai a dama shi sosai sai ki samu auduga ko wani abu mai taushi wanda za ki riƙa goggogawa a fuska ko ina haka za ki gama gogawa ki goga ki goga ki goga ko ka goga ka goga sai ka bar ko kuma ki bashi duk inda ya kai ya'ani minti goma sha biyar sai a je a samu ruwan ɗumi sai a wanki, sai a goge haɗi na farko kenan haɗi na biyu shi dai wannan colgate ɗin za a iya ɗaukar shi a zuba shi kamar yadda na ce sai a samu tumatir tumatir sai a yanka tumatir ɗin to shi tumatir ɗin za a sami mai ɗan girma ba ƙarami ba to aka sami mai ɗan girma za a yanka shi duka za a matse shi ruwan gaba ɗaya a cikin wannan colgate ɗin shi wannan ruwan tumatir baya buƙatar ruwan ɗumi shi ruwan shi kawai da aka dama da colgate ya wadatar to shi ma haka kazalika in aka dama shi aka dama shi za a rika ɗiba ana dangwala ana goge fuska da shi ko ina idan hannuwa ne a goge in nan ne a goge in can wajen kafa ne yatsun kafa duk a goge idan aka goggoga aka goga ya minti goma sha biyar nan ma sai a samu ruwan ɗumi sai a goge a goge a wanke duk wanda suke fama da irin wannan matsalolin da na lissafa to za su ci gaba da yin wannan aƙalla tsawon sati biyu kwana goma sha hudu idan wanda ya tafiya ne ya sha rana ko wasu ƙuraje ne suka feso ko wani abu to in suka ɓace suka tafi shi gina a bari amma ga wanda suka shafa mayamayai wanda suke canza jiki in suka yi sati biyu za su ba da kamar kwana goma ko sati ɗaya ba su yi ba yadda suka ga yanayin ainihin jikin ya dawo shi kenan labas idan kuma aka da saura za a iya ci gaba so muna fatan za ku gwada idan an gwada an ga yayi a sanar da al'umma nabi duk inda suke su ma su gwada muna muku fatan alkhairi kada manta da subscribe da sharing da comment da danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu mun dora muna muku fatan alkhairi mutanen duniya muna ganin sakonni naku har kullun Shu'aibu Ibrahim Akarami ma'assalam